فالقاها فاذا هي حيه تسعى sai annabi Musa ya jefar da ita sai ta rikide ta zama maciji tana tafiya da sauri kuma cikin sauƙi.